المعصية عنادا لله تعالى ولا استكفافا بأمره ولكنه يفعلها تحت تأثير الشهوات الجامحة أو المخدوعة بمتعة عاجلة أو تغلب عليه عادة متأصلة فإن للعادة أيها المسلمون سلطانا عظيما على النفوس وأثرا عميقا على القلوب فإذا فعل العبد المعصية مكترس بأوامر الله تعالى أو لا يخطر بباله وذهنه خوف الله تعالى فإنه لا يكون مؤمنا حينئذ وإن صلى وصام فإن شرط الإيمان الصحيح إزعال النفس بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الإيمان ينقص من صاحبه بقدر معاصيه لأن الإيمان شعب يزيد بالتقوى وينقص بالمعصية كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله الإيمان بدع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه وإذا انقصت شعبة من شعبه خلفها شعبة من الكفر ويسمى ذلك كفرا دون كفر وإذا تتابعت الخطايا ولم يتخللها استغفار ولا توبة وطال عليها العمد فحري أن تخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر قال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wa ma'ana hadha أن السيئة تترك أثرا سيئا في النفس فيسود القلب فإذا تراكمت عليه السيئات داق القلب عن الإيمان فلم يجد له سبيلا فإذا خلى القلب من الإيمان ومن نور الإيمان فحري بصاحبه الهلاك والحوان عياذا بالله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك واعلموا أيها المؤمنون أن المؤمن الحق هو الذي يخاف الله سبحانه وتعالى خوفا يزجره عن المعاصي ويرجوه رجاء يرغبه في صوابه فكثير من جهلة المسلمين عفانا الله وإياكم اعتمدوا على رحمة الله وعوف وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه ولم يعلموا أنه شديد العقاب على من خالف أمره واطل فرده فالعالم يجعل الرجاء في موضعه والجاهل يدعه في غير موضعه أما التسويه بالتوبة فقد قطع أعناق الكثيرين فكم من نفس منت صاحبها بالتوبة فظن أنه يعمر فيتوب من ذنبه قبل بلوغ عجله فنزل الموت بساحته فلم يترك له فرصة يقلع فيها عما اقترفه فهنالك يتمنى الرجعه ويقول المولى سبحانه وتعالى رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون واعلموا أيها المؤمنون أنه كلما قوي العلم بأضرار المعصية اشتود كف الإنسان من الوقوع فيها وكان أبعد عنها كالذي يخشى العدو على نفسه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فإيمان القوي يجري في الإنسان مجرى الدم ويشع له نوره على الجوارح ويجعل صاحبه لا يبغى إلا الخير ولا يفوتنا أيها المستمعون الكرام أن نذكر أن الله تعالى فطر الإنسان على حب ما ينفعه وبغض وترك ما يضره وبعيد كل البعد أن يتيقن الإنسان ضررا ويقدم عليه وهذه حقيقة لا يختلف فيها الإسنان بل فطر عليها حتى الحيوانات إذا كان الأمر كذلك أيها المسلمون فلماذا نرى كثيرا من المسلمين يتهافتون على المعاصي تهافت الذنوب على الشراب وهم يعلمون أضرارها عباد الله الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يأمر الناس بعبادة الله وحده واجتناب طاعة الشيطان الطاغية ولكن افترق الناس إلى فرق قسم وفقهم الله للإيمان به وطاعته لاتباع إرشادات الرسول صلى الله عليه وسلم وقسم اتبعوا الغواية فلم يوفقهم الله تعالى ولم يرد لهم الهداية وإن من حقت عليه الضلالة مطرودا من رحمة الله ليس له ناصر يدفع عنه العذاب واعلموا أن سبب دخول الجنة والنار صفة الشخص وهو العمل الصالح أو العمل السيء وهو أقرب من شراك نعله إذ هو مجاور له والعمل سمة قائمة به لأن الطاعة موصولة إلى الجنة والمعصية مقربة إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وأن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء فينبغي للمرء المسلم ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه ولا في قليل من الشر أن يجتنبه يقول ابن مسعود رضي الله عنه في حديث الذي رواه الإمام أحمد يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب fa innahunna yajtami'na 'ala rajul hatta yuhliknahu ibadallah fa innal insana la ya'lamu al-hasana allati yarhamuhu biha wala sayyia allati yasqutu 'alayhi rabbu rabb jalla wa 'ala هناها خمسة أسواق نافقة ينتهز فرصة وجودها العاقل الذي يعقل الأشياء ويعمل صالحا فيها أولا وهي الشباب والصحة والغنى والفراغ والحياة ولها أضداد لابد أن تمر أدوارها على كل إنسان أيا كان إلى فعل خمس خمسة أشياء قبل حصول الخمسة يا عبد الله افعل الطاعة حال, قدرت حال قدرتك قبل هجوم الكبر عليك افعل البر واعمل الخير افعل في فراجك في هذه الدار قبل شغلك بأهوال القيامة التي أولها القبر وأدي حقوق الله وحقوق الناس bila taswifin khashyatan min an tahulla al-addad al-khamsa al-mazkura fi al-hadith اغتنم ما تلقى نفعه بعد موتك فإن من مات انقطع عمله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصله بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya datar da wanda ya ga dama daga cikin bayansa don ya yi aiki na alherai da yawa don haka ya fuskantar da shi ya fuskantar da su kan biyayya gare shi da gaɓoɓinsu da zugatansu suna cike da tsoron Allah subhanahu wa ya taɓar da wanda ya ga dama daga cikin bayansa a cikin adalcinsa subhanahu wata'ala suka bi son zuciyarsu da sha'awar son zama a duniya ubangiji ta'ala waɗanda ya zaɓa ya sa su akan hanya na daidai falala ta Allah subhanahu wata'ala waɗanda ya taɓar da su ba su bi hanyar daidai ba sun yi kafirci kowane iri a duniya adalcin Allah subhanahu wata'ala ya sa yi haka na ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda zai cika sammai bakwai da ƙasan bakwai na ƙara gode masa kan ni'imominsa cikakku masu ɗimbin yawa wanda ba za mu iya ƙirga su ba lallai na shi shida ba motar gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake bai da abokin tarayya lallai tabbas annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzansa ne wanda ya karfafa shi da ayoyi da mu'ajizozi manya-manya wanda duk wanda suka rayu da shi sun gani sira da aminci Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da matekunsa iyayen mummune da zuriyansa da mutanen gidansa kamar yadda yawa annabi Ibrahim sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsira da aminci lalle ubangiji ya babban sarki ne godadde bayan haka bayan Allah mu ƙara jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ciki da waje ko ku sani ubangiji ta'ala ya min rahama Allah ya gafarta muku shi mummuni baya aikata sabo da gangan inda mummuni ne baya aikata laifi saboda ya walakanta laifin a'a sai dai wani lokaci yakan sa shi ya aikata saboda wata sha'awa da ta rinjaye shi ko ta yaudare shi na ɗan jin daɗi na ɗan mintoci ko 'yan sakwanni ya ce to ya ɗan kurɓi kwalbar giya ya jima yaya ɗanɗananta yake ko kuma ya ɗan yi zinan ba minti biyar ba ne kaɗai ko kuma ya zagi wane ko kuma ya rashin kunya ma wane ko ya yi kaza ko ya faɗi wasu abubuwa dai wanda zai ga a ɗan kaɗan ne ko kuma al'ada wanda yake halakar da mutane da yawa saboda al'ada asalin sa addini halak ne sai dai idan shari'a ya zo ce kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza to da yawa akwai al'ada mai halakarwa dan al'ada iya da karfin gaske a cikin zukatan mutane ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa ubangiji ta'ala shi ya ciccire masa al'adu tun farkonsa yace alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya cire masa irin wa'annan abubuwa na al'ada amma sauran mutane sai an samu kai ko ni ko ita ko shi sai an samu al'ada wani lokaci iya rinjayen ka kaje ka wasu abubuwa na al'adu za ka ga irin al'adan da muke da muka gagara denawa a ce mutum idan ya mutu kowa na yi a shimfiɗa abin shimfiɗa a zauna a wajen ana jiran sai an zo gaisuwa babu shi a musulunci to amma ya zama al'ada da malami da wanda ba malami ma kowa ma yi yake shi wannan asalin shimfiɗawan kuna gayawa ubangiji kuna mu wani kukan mutuwa kukan kuma da aka hana wanda za ka samu ba sa irin yadda ko abin nan kano ne mutum ɗaya ko biyu kaɗai na sani ilimi da yawa mahaifiyarsa mutuwa ta yi wani babban malami ne garin nan shimfiɗa ya hana a yi a masa ƙofar gida kowa ya zo sai dai a gaisa ce to koma a zo a yi gaisuwan ba laifi amma a shimfiɗa a zauna ya zama wajen hira to wannan al'ada ne wanda yake ke halakar da jama'a yawo mutane nisa wanda zai sa zukata su kauce lallai idan bawa ya zanto yana aikata manya-manyan laifuffuka yana takawa Allah iyakoki sannan baya ji a zuciyarsa cewa wai laifi ma yake yi ina ganin ma daga duniya sai kaduna ba wani abu ma ya ga ya je ya zina ba ce masa komai ba ya saci kudin wani ba ce masa komai ba ya sace dan wani ba ce masa komai ba yayi kaza ba wani abin da aka ce sai ya ga kaman ai ruwa ta sha a'a wani sake komawa kai tunani lallai in yi haka ya taka dokokin Allah yadda ka san ya taka ubangiji ko annabi sallallahu alaihi wasallam haka yi da gangan kuma ya rika jin ba komai wannan ba mummuni ba. ko da yana zuwa yana sallah a masallaci ko da ya yi azumi an samu wanda suka aka zuwa da su aka yi sallah da su amma munafikai ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin ubay bin salul da muke jin labarinsa sai a yi wa'azi kuka ya jika masa gemu amma da an tafi na banza ne ba amfanin da zai mishi sallarsa azuminsa ba amfani aikin banza ya yi amilatun nasiba allah sa ba mu bane ya daga cikin sharaɗin imani ingantacce gangariyan imani zuciya ta tafi ga baki ɗaya zuwa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi rike alkur'ani gagam rike sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gagam ya bi hanyar magabata na kwarai lallai yanayin yadda ubangiji ta'ala ya sanya imani a jikin ɗan adam yana yin to and fro ne wato yakan ƙaru yakan ragu kullum wata nan ya hau sama in ibada ya yi yana karuwa kana kara ibada idan laifuffuka suka fara zuwa kuma yana komawa ƙasa haka zai ta tafiya yazidu wa yanqus yazidu bi ziyarati amal wa yanqus bi naqsiha sai a samu balance fa yakunu biha ziyada wa biha naqs shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato yace imani wato yanki yanki har saba'in ne da 'yan kai wani ruwayan da ke cikin bukhari din ya ce hassattin ne da yan kai wani ya ce hassaba'in da yan kai wanne ne tsaro ruwan imani shine la ilaha illallah son ubangiji ta'ala ya cika zuciyanka ubangiji ta'ala shine farko a zuciyanka tsaro ruwan imani na biye da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biye da shi addinin musulunci kana son sallah kana son azumi kana son zakka kana son biyayya wa iyayen duk inda Allah yake so ka je kana zuwa sadar da zumunci cin halak duk abubuwa to yana nan a cikin wa'annan yanki na saba'in da 'yan kai ko da uku ko da biyar har zuwa da tara ko sittin da 'yan kai lallai mafi kankanta na ƙasa-ƙasa in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka tsinci ƙazanta akan hanya ba haya ne ka kwashe kwalba ne kusa kaya dutse wannan ma yakan kai ka aljanna saboda ga wani bawan Allah a lokacin ana ba da labarinsa annabi sun ce akwai wani wanda ya wuce bishiya ne kan kama jiki rigan jama'a ya rike in za su wuce hanya mutumin sai ya ce wannan iya cutar da jama'a sai ya sa abu ya sare ya ce saboda wannan aka shigar da shi aljanna Kar ka raina aikin amma wa ya sa ka yi aikin shi yasa idan imani wani daga cikin rabe-rabensa wani ya yi kasa a zuciyarka cikin wannan saba'in ɗin da yan kai ba maki sai kaga kuma wani ƙaramin kafirci ya shigo wannan wajen ya zauna yadda ka san kana sunna ne duk inda sunna yake in ka ɗauke to sai kawo bida a wajen ko kawo kafirci ko kawo shirka idan ka kwashe sai sunna sai dawo wannan wuri. malamai suka ce wannan kafircin sunansa kafircin da bai kai kafirci ba ƙaramin kafirci kaman kukan mutuwa kafirci kamar ka ta kafirce maka da ana kiransa kufurin dura kufur ko ha'inci ko ƙariya za ka samu duk ko saba alkawari ƙaranin kafirci mutum ya shiga wuta dai zai yi kwanaki Allah mana tsari da kwanaki a wuta idan laifuffuka suka bi mutum duk laifuffuka shine wancan shine wancan sannan ba istigifari in ka ce masa ma istigifari ga to dan waya kashe tuba shi dan musulmi mahaifinsa musulmi mahaifiyarsa musulmi to ni ma wani tuba ma zai zai tsaya yi aljanna dole su shiga kawai in an tafi dai za a ga yadda za a yi sannan ga tsawon lokaci to wannan lalle ya cancanta wannan laifin da yake fitar da shi daga cikin imani ya zama dai yana ganin sa musulmi ne amma dai gashi gashi dai yadda ka san hadisin da annabi ya ce zaka ga mutum ya waye gari yana mummuni kan yammaci ya zama kafiri ko ya kai yammaci yana kafiri kan safiya ya dawo mummuni haka za a kaiwa ana kawowa ya zanto kai kokari da haka kakai shi yasa ubangiji yake bayani game da wasu za a musu cika za a zo a auna aikin su ran alkiyama sai ya zanto aikin ba komai ya ce eh wanda ya aikata mummunan aiki sannan wannan aikin ya kayar da shi ya kewaye shi ya dakirar da shi wayannan yan wuta ne in sun shiga ba fita Allah kare mu lalle saboda babban saboda irin wannan ayyuka na laifi ya riga ya sa masa gurbi a cikin zuciya idan mutum na laifi wato zuciyar sai yi tsatsa kalla rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sai wani tawada baka ta zo ta sauka akan zuciyar tana sauka tana sauka har zuciyar ta yi baki summa qasat qulubuhum min ba'di zalim fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa zuciyar ta bushe tafi dutse bushewa dole abin da kasar zai bushe sai zuciyar ta bushe kuma idan wannan laifin da laifuka suka yi sai ya zanto zuciyar sai ta zama ta zama yar kankanuwa duk da yawan faɗin zuciya zuciya ba za ka iya cika ta bai da Allah ya ma zuciya duk abin da ka hango a ciki za ka iya hangowa amma idan ya zanto aikin ka laifi sai ta koma ta zama yar kankanuwa ba ta da faɗin kuma lallai sai ya zanto ba ta da hanya imani bai shiga hasken imani ba ya shiga yayin mai wannan zuciyar sai dai halaka sai dai walakanci Allah ya sa ba mu bane ya ubangiji mai jujjuya zakata Allah ta'ala ka tabbatar da zakatan mu kan biyayya gare ka lallai shi mummuni na gaske shine wanda yake jin tsoron Allah wannan tsoron yana masa gargadi ya razane shi kar ya je ya saba wa Allah subhanahu wata'ala a lokacin take kuma yake kwaɗayin rahama ubangiji saboda ya ga yayi ya samu shiga aljanna ana so ka zauna baina khawfi war raja kar ya zanto ɗaya ya fi ɗaya malam imam Ahmad ce idan ɗaya ya fi ɗaya kana ganin kawai ba komai shagiya ya wani ba komai ya ci haramun ya wani ba komai ya kashe wani ya wani ai ba komai bai jin komai to da haka har zai wuce bai jin komai sai ya ji shi a cikin wuta in zafi ya zafi lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sayf Allah kiyaye hakanan aikin alheri mutum ya ta yi ya ta yi kar kuma ya zanto ya ganin shi ba komai a'a annabawa suna nan bainal alhaufi wa rajali innahum kanu una fil khairat wa na ragaban wa rahba wa kanu lana khashi'un to malamai suka ce farkon abin da ake fara daukewa a jikin dan adam kamar yadda wani daga cikin sahabban annabi sallama shaddad bin aus ta shine al-khushu' farko abin da za a fara ɗaukewa a jikin ɗan adam ke sai ga mutum yana bauta baya jin ko sai rika jin kamar ma ko daidai zuwa da yake bai san wanda yake bautawa ba yadda kake saurare na kake ji idan ka zo duk abubuwan da kake ubangiji ta'ala sauraren ka yake walillahi almasalul a'la ya Allah ya ce labbaika ya abdi duk abin da ka faɗa yana jinka yana ansawa subhanahu wa ta'ala sai ya zanto da ga da yawa daga cikin bayi Allah kare mu da irin wannan shanta kewan mutum sai ga ayyau rahama Allah da yawa inna Allah gafurur rahim ayoyi ya tara maka ayoyi saboda haka je laifin sa yadda ya ga dama laifi ya yi shi kala kala laifin yayi masa marisa bai da komai ya taka dokokin Allah ya sabo ya manta ubangiji ta'ala shi ma mai tsananin kuma azaba ne Yace na bi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwa al azabul alim Allah duk lokacin za ka zai kawo ayoyin hada su yake da yace fattaqun naral lati wa quduha an nas wal hijara u'iddat lil sai ce wa bashiril ladzina amanu innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal mushrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya sai ce innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariya haɗa su yake karkace ɗayan ne a duk biyu ka tafi da su lokaci guda shi za ga wanda yake da ilimi zai iya ajiye abin da aka ce ajiye a wajen wanda bai da ilimi ya canza masa wuri amma babban abin da ake jan hankalin mu kar mutum ya sakaci baya tuba wa Allah dukkan mu ga baki ɗaya mu ba mala'iku bane kullu ibnu adam ko kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun 'yan adam kowa na laifi amma wanda ya fi alheri masu yawan istighfari jama'a makarar ƙara da yawa da yawa za ka ga akwai wani daɗin rayuwa ya sa ma baya tuba sai ga to ai zan ƙara shekara goma zan ƙara shekara ashirin talatin ma zan ƙara zuwa hamsin sittin kuma lokacin ya riga ya riga ya expire an kai shekara sittin ka expire ai ka gama cinye komai da komai naka waɗanda suka fi kowa daraja a duniya shekara 60 suke suke mutuwa annabin musulla sura 63 ya rasu sai na bakar da siddiq 63 umar faruk 63 za ka samu waɗanda suke wucewa su da yawa amma kana kaiwa 60 tofawa ne kama kunnen ka kama ta faɗa ta iya ha uzunin wa'iya kunne mai ji ta gargaɗi zuciyarta saboda kafin mai gargaɗin ya zo ya ɗauke ka zuwa kabari shi kenan ana nan haka mutuwa ta sauko cikin farfajiyarsa ta kuma babu jinkiri gashi bai samu lokacin da ya samu yi wannan tuban ya istighfari ba idan sallah ne bai samu ya ba lokaci in zakka ne bai samu ya bayar ba in sasanta da iyayensa ne bai yi ba in haramun din ne ya ci wani ma'ana labarin haramun kala-kala ya ce mukan din mun riga mun ci sai dai Allah ya mana gafara aka ce da haram da kaza da kaza ce ai mu duk mun riga mun ci mun gintse sai dai Allah dai mana gafara kawai to dama dama ya gane ma cewa laifi yayi ina ga wanda yake walakantawa ma yana ganin ba laifi yayi ba ya ɗauka cewa ubangiji ta'ala ɗan adam ne subhanallah ubangiji ta'ala shi ya halicci komai allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala lallai jama'a bangiji ta'ala in dan adam ya ga ya zo mutuwa sai ya fara roƙon Allah bangiji a dan jinkirta min dan awa biyu ko awa uku ko wata ko shekara min in samu in dan iba da yawa in bayar da sadaka ko in yi kyauta ko in yi aikin alheri zanto daga cikin manya-manyan bayanka salihan nan da kake faɗa wa man yut'i Allah wa rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was shuhada was-salihin zanto cikin su la a'a ba a jinkirtawa rai numfashi ɗaya sakan ɗaya yayin da lokacin yayi ubangiji ta'ala kuma zai ba kowa labarin abin da shi yasa kowa ya zanto yana da ilimi game da laifi ka san laifi ba don ka aikata shi ba ma'ana ka san kaza haramun ne kaza haramun ba wai ka je ka ɗanɗana ka gaya yake ba a'a to zai zanto ɗan adam ba zai aikata shi ba ka je ka nemi malamai su gama me laifin kaza me laifin kaza malamai sun yi littafai da yawa da zaka ga in kana karanta su ba za ka iya bacci ba ko littafin malam imamun nawawi ka ɗauko riyadus salihin in dai ka mai da shi littafin muraji'a kana kaiwa kana kawowa a cikin hadisai wajen dubu biyu da yasa Allah masa gafara za ka ji wani lokaci kana nan kayi kurum baka san inda kake ba yanzu idan ka sake ka je lahira to lahiran wa ka idan ka sake ka bari kuka haɗu Allah Allah subhanahu wa ta'ala yaya zai sa mala'iku su yi da kai subhanallah ko ka ɗauko littafin da malam bin alƙayyim ya yi Allah ta'ala masa gafara adda'u dawa kana yawan kaiwa kana kawowa to waɗannan tafai ne suka da ka samu an likitocin zukata ne yadda ka san an tattaro wasu abubuwa ne 'yan kaɗan na cikin alkur'ani da cikin hadisi aka kawo aka masu mari amma dama mai imani me yasa za a ce kullum ba zai karanci izo biyu yana su a ƙur'ani ba bayan ubangiji ya baka cewa abubuwa biyu in ka rike su ba za ka bata ba to shi yasa idan ka san su sai ya zanto ba za ka faɗa cikin laifi ba domin ɗan adam asali iya jin tsoron ɗan adawansa ya tsoron abokin gabansa mutum ne ko kuma wani dabba ai ba dama ka ce za ku haɗa hanya kai da zaki ka ce ku gwada bugawa ka gani kai ko maciji aka baka haɗa ga da wani babban mesa ai kaucewa za ka yi ko wani shahararren kare ka samu irin police talk ɗin nan ai kauce masa hanya za ka yi ballantana mala'iku kai ka isa lallai akwai mummune masu karfin imani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mummune masu raunin imani da haka Allah ya yi mu amma kowanne daga cikin mu in ji ma'aiki sallallahu alaihi alheri ne ba za a yadda kowanne ba ba dama a ce kowa imanin sa irin na sayyidina Abubakar ba zai yi ba wane ya fi wane imani amma kullum koyin ka ana so ka ga wane ne fi ka imani kai maza ka sa ka sa acceleration ka ka kamo shi ka wuce shi domin imani a jikin dan adam gudana yake yadda ka san jini yadda jini yake gudana haka imani yake gudana shi yasa a wancan zamanin za ga sahabi na tafiya za ga imani da kafafuwansa yadda yake tafiya da ka hango ɗaya daga cikin sahabbai ka hango Ali na tafiya ka san imani na tafiya ka hango Talha bin Ubaidillah ka san matan ma idan ka ɗauko su kai ma'aiki sallallahu alaihi saki wata daga cikin matansa ma Allah ce a dawo da ita shi ya yi haƙuri ya kwantar da nashi mai imanin tana da yawa fa innaha sawwama qawwama imani ya riga ya cika mata zuciya amma tsakanin mata da miji ne wani lokaci sai an samu kwan gaba baya sai an samu sa'insa shi yasa dan adam ya kokari ya gargadi zuciyarsa ya san yadda zai yana ƙara wa kansa imani saboda haske ya shiga cikin gaɓoɓinsa ba abin da za ka ga yake so sai alheri kuma kar mutum ya manta cewa asali Allah ya halarci dan adam akan abin da zai amfane shi ne yana son abin da zai amfane shi baya son duk wani abin da zai cutar da shi to tunda ka san an akwai wuta akwai aljanna to kai kokari ka ka samu ɗayar ka bar ɗayar kuma ya zanto abu ne mai nisa dan adam a ce wai ya tabbatar da abin zai cutar da shi kuma ya je fada ciki kaga an kunna wuta da kanka cikin rami ce je ka fada ka fada a wannan da wahala wannan kowa da kowa zai iya da wannan magana kai ko dabbobi ba kowace dabba bane za ta yi ta fada cikin halaka sai wanda dakikancin ta yayi yawa akwai daga cikin dabbobi dakikai ana kiran jaki jaki ne saboda dakikancin su da yawa ga halaka yana gani an ce zai iya fada cikin wuta ma sai dai idan wutan ya yi wuta ya ruga a guje amma yana konewa iya cin wuta subhanallah Allah kiyaye to aka kira mutum da wannan sunan ya riga ya lallai idan lamari ya kai haka me yasa jama'a suke aikata laifuka ne laifi shine kake wuni a ciki shi kake kwana a ciki laifuka ga baki ɗaya yadda ka san mai jin kishin ruwa yana yawo ko kuma yadda ka san kudan zuma na fadawa kan wannan kwansan da ya tara abincinsa ko mutum ya san abin zai cutar da shi a ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya turo shi ne don mu wa Allah kadai ya mana gargadi mu nisanci sabo mu nisanci shedan so domin yana nan akan hanya sai ya ga mun tafi kamar da haka ya sa jama'a sun rarrabe sun bar hanya wancan gefensa daban wancan gefensa daban kowa da hanyar da ya kama wasu sun bi son abin da Allah yake so sun bi shirya sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasu kuma sun kauce ubangiji Allah bai sa musu hanyar shirya ba ya ce innal ladhina innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu walau ja'atuhum kull ayatin hatta al-azab al alim Allah ya kiyaye mu wani sai ya ji shi tsagogo a cikin azaban yake iya ganewa ko mu sani dalilin da yake sa mutum ya shiga aljanna ko wuta siffan dan adam ne da ubangiji ya faɗa ko ya zanto kai kyakkyawan aiki ko kai mummunan aiki da wuta da aljanna manzo Allah sallama ya ce duk ga baki ɗayan su kaman hancin slippers din da ka sa ne da ka duba zaga hancin to da wuta da aljanna duk kusa su suke da kai haka kana mutuwa shikenan fa haƙiƙar zai zo kamar ya amal misqala zaratin khairan yara wa ya amal misqala zaratin shari'a shi yasa mutum ya kiyaye Da kyakkyawan aiki da mummuna ya kokari ya rika saka su a wazani ya kokari ya ga ya kusa da kyakkyawan aiki komai kankanta ya nisanci laifi komai kankantansa abdullahi dan masoci ma'aiki suna ce mu kiyaye kananan zunubai kananan zunubai sukan zo su yi wa mutum yawa lokaci su je su halakar da shi yadda ka san masu tara itace ne a tara daya a jefa biyu a jefa ko ajiya kake wata ran za ka ga abubuwan sun taru to kananan zunubai sai su taru akwai abubuwa guda biyar wanda ba yadda za ka yi sai ka same su a duniya kana ƙuruciya wata ran za ka tsufa kana da lafiya wata rashin lafiya zai same ka kana da wadata wata ran za ka zama talaka kana ga cewa ya mutu wai ai ya bar kuɗi a a can talaka yake zai je bayani sai dai idan ya aikata haka da haka da haka kamar yadda manzo Allah sallama ya ce ga lokacinsa da baya aiki to cika shi da ibada ga rayuwa kafin mutuwa ta zo ka giske shi wayannan abubuwa kishiyoyi ne sai kowanne ya samu kowa ka kokata ka cike lokutan da baka komai da ayyukan alheri kafin tsorace tsoracen alkiyama ya zo wanda yake farkonsa shine kabari ka kusanci inda duk aikin alheri yake haƙoƙin Allah ka bayar gwargwadon abin da zaka iya haƙoƙin mutane babba su kayan su karkar riƙe jama'a haƙoƙi na Allah ko rabu lafiya amma na mutane kun ƙi rabuwa lafiya suna nan da su jira ka da cincirin ran alkiyama za ka biya kowanne haƙƙinsa kar ka yadda ka ce sai gobe ko jibi a'a shi cewa sai an jima ko gata wannan ya daga cikin horewar shedan da yake wa mutane da haka dan adam na mutuwa ayyukansa sun riga sun ƙare sai dai ya riski abubuwan da ya yi shekaru na nawa suka rage mutu kwana nawa sakon nawa wai naka wane saura kwana nawa saura sakon nawa ko ma yanzu yanzu za a ce ka mutu duk zai iya faruwa kwanan nawa ya rage sakon nawa me kai duk wani abin da zaka ci a duniya ka riga ka ci duk wani abin da ka sani sai kuma a maka wani jakube nama wani iri ne baka ci ba abinci kowanne ka ci kayan furu ba abin da baka ci ba tufafi ka sa wanda ka ga dama ka sha iska ka sha ruwa ka sha inuwa ka sha to abin da ya rage lokacin sakayya ka kokata sauran kwanakan ka ribace shi ubangiji ta alacin mummunai wato yan uwan juna ne su sasanta tsakanin su a ji tsoron Allah ta'ala ubangiji ta'ala sai mana rahama Allah ta'ala mana gafara ubangiji ta'ala wanda ke cikin damuwoyi Allah ya yi musu ubangiji ta'ala bayan ka dewa sa cikin damuwa wasu akwai wani wanda yake iya cikin damuwa mai yawa kowa Allah ta'ala ya san damuwoyinsu wasu an sace musu a cikin satinan da yawa Allah ta'ala ya bayyana musu su wasu gobara ne ya same su mai yawan gaske sa cikin bala'i wanda gani motarsa sabuwa gauta kone duk suna cikin bala'i Allah ta'ala ya kawo musu sauki wanda suke cikin tsananin bashi Allah ya biya musu wanda suke cikin tsananin talauci ubangiji cika musu su da kuɗi ubangiji ta'ala ya kare mu daga dukkan fitintunu gabas da arewa kudu da yamma na Najeriya Allah zaunar da mu lafiya mu Allah shiryar da su duk wani wanda ke so ya ga ya jawo mana fitina cikin wannan kasan ubangiji ta'ala ya mayar masa fitinansa shi kadai ko ya shiryar da shi ubangiji ta'ala zaben da ke fuskantowa Allah sa mai sa'a ubangiji ta Allah ya kare mu ta gaban mu Allah kare mu ta bayan mu Allah kare mu ta hagun mu Allah kare mu ta damun mu ubangiji ya kare mu ta burbushin mu Allah kare mu ta karkashin mu marasa lafiya mu gyara su Allah ba su lafiya sallallahu alaihi wa sallam